da kowa bani da komai rasulina da kai na fake so ke ranar mutuwa ta ya zama hannunka na rike wanda kowa bani da komai rasulina da kai na fake so ke ranar mutuwa ta ya zama hannunka na rike ya walwala halittar Allah ya sayi da wujudi masoyi Umar Abdulaziz Baba Fadar Bege mutumin Wubilni a can aka haife shi ya rasu yana ɗan shekara talatin da biyar. Sunan mahaifiyarsa Khadija, sunan kuma babansa Aziz. na kantuna akwai ran da yake jiya mahaifiyar inda na rike shi bayan yan uwa da yawa sun harshe shi haka ta zo take kuka take cewa da Allah ya rike mata amanar wannan Allahu akbar an sanni da kaunar rasulullahi tana so in mata amana in rike mata dan nan sada shi da manzon Allah me bege kace fada ga sharu bangayya babana sharu sani shi ya biyan nake koya Allah ji kwanansa ka kare sharukan maƙiya. Irin waƙoƙi da ake haka na al'adu wannan sai ringa zaburar zuciyarsa me isa ba za a yi wa manzan Allah ba. to sai fara begen a cikin wudil to sai ikan tara yara wanda su ma suna yi saboda daɗin begen da ake ji in yana yi sai ake ringa ta to mai zama mai irin da ringa zaman fada irin ta sarauta eh. a ringa ji dan a jima manzon Allah to kullum sai ce zamu je fadar begen annabi shi kuma shi ne ike yi a gurin inda ya samu wannan suna kenan fadar bege inda eh ta inda ya samu wannan suna kenan ban ta komai ma'aikin Allah to tawo taimake ni sani can a cikin kogin ƙaunar kakari ka cire ni iso ka in zama san ka ma'aiki na ka amsa rasulallah. To, an je an shiga asibitin sai mun waya ina kuka shi Hafiz Abdullah. Hmm. Shi an shi kenan, Maulana. ya cika kun tabbata yake ya tabbata sai na rubuta ki dan ce ku ƙara sawo da likita dai a je ana dogon suma mu sai mu ɗauka mutuwa da likita ya ce a ba haka ba ne, sai a ƙara sa sai likita ya tabbatar da cewa ya ya Allah ka min afuwa laifi ina ka yafe shi na yi riko da mai ceto wadda na kasa gane shi Ruhin ne ko jikin ko suna da aiki shi, fata na kuma amsa wane ne Rasulallah. Yawaita Rasulallah. Sarki na wane kyauta Allah kai na ke roƙo, don girman rasulalla mun ka so da dan koko, mun samu bukata ta, in samu kai sako, mai sa Rasulallah, ita eh, kira rasulalla rasulallah kwaita rasulallah alai za ka kara dogon fasali uban gaske mai matsayin da baya faɗo limafi da yan aiki al'arabi almahdi